a cewar wasu majiyoyi uwar gidan shugaban kasa patience jonathan ita ce za ta jagoranci wata tawaga zuwa sokoto domin ɗinke baraka tsakanin mataimakin gwamnan jihar muktar shehu shagari da wanda ya kada shi a zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar pdp sanata abdullah wali da ke tare da tsohon gwamna a attahiru dalhatu bafarawa to sai dai sabanin haka babban taro ne ya gudana na gangamin yakin neman zaben shugaba goodluck jonathan ga mata zalla a ƙarƙashin jagorancin ministar lamuran mata zainab maina tare da wasu manyan kusoshin jam'iyyar pdp mata a matakin tarayya uwar gidan shugaban ƙasa takan zagaya jihohi duka saboda ta haɗu da mata ta yi musu jawabobi da kuma shugabannin matan pdp da ke nan tare da ita su yi jawabai na ƙarfafa musu gwiwa da kuma na faɗakar da su akan abin da ya kamata su yi a matsayinsu na matan jama'iyya tun daga zaɓe ya kawo kai to a yau ba ta samu ta zo sakwata da kanta ba saboda haka ta turo ni mata a najeriya dai sun daɗe suna korafin cewa ana ci da guminsu yayin da su ne suka fi jefa ƙuri'a mafi yawa to amma kuma su ne koma baya ta ɓangaren ci gaba a najeriyar dalili kenan da yasa na tambayi minista ko menene shugaba jonathan zai yi da bai yi ba a cikin shekaru shida na mulkinsa akan lamarin a gaskiya ma tukunna idan har mata suka ce suna korafi akan ba su yi gaba ba a wannan karni na wannan gwamnatin jonathan mata ba su yi ma wannan gwamnati adalci ba saboda ba gwamnatin da ta yi wa mata abin da wannan gwamnati ta yi walau ya Allah ta wurin na farko fito da mata a ba su mukamai masu muhimmanci kuma aka samo musu kafofin koyar da sana'o'i a wajen kiwon lafiya wannan gwamnati ta yi rawan gani mata masu ciki masu juna biyu ana ba su magani ana duba su kyauta ana ba su magani a asibitocin gwamnati mata masu noma manoma gwamnatin goodluck ya ba su kyautan taki an ba su iri kyauta to mai kuma ya rage Allah ya jarabi Najeriya musamman arewa maso gabashin Najeriya da hare-hare na 'yan Boko Haram wannan ya sa mata da dama a cikin matsaloli wasu an kashe mazajensu an kashe 'yan uwansu an bar mata da yara ƙanana suna wahala a waɗannan mata yanzu haka abin da nake gaya maka akwai tanade-tanade wadda gwamnatin nan ta mai girma goodluck jonathan take yi don kulawa da mata nan da wannan ta'addanci suka cuta ta wajen kashe mazajensu kuma aka basu da yara gwamnatin nan tana kokari kowanne a je a gyara mashi matsugunancinsu kuma a tabbatar an ba su abinci kuma an nuna an yi musu hanyar da za su ci gaba da samun abin da za su yi don su samu abin da za su kula da iyalinsu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.